matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku wani rahoto na musamman ne da wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji ta haɗa mana akan kira da direbobin manyan motoci masu safaran kayan abinci zuwa kudancin najeriya suka yi wa gwamnati da ta ɗauki mataki akan kisan da ake yi wa 'yan uwansu akan hanya a yau za mu tashi ne daga wannan gabar bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba sai suka daɗa kira wai fa ba wa 'yan uwan namu suka kashe ba wasu direbobin ɗangwata ne sun yi atem ɗin guduwa suka buɗe musu wuta to an ce su ba yar mujimuryarsa har yanzu ba su bayar ba kimanin wata ɗaya kenan kuma har yanzu suna hannunsu kenan har yanzu siyaye bala su su hudu a motar ba ku da tabbacin ko suna raye kenan dai har yanzu duk kuɗin da suke nema a wurinmu an ce ba kuɗi ba ne damuwar mu damuwar mu ji muryarsu to har yanzu ba mu muryarsu ba an kai ga hukuma don an biya su kuɗin tarakin sun yi tarakin sun faɗi location ɗin da motar take ma'aikata sun ce kuma ba za su iya zuwa wurin ba sabida wurin wurin yankin eh, wurin yan biyafara ne a daidai ina wannan lamarin ya faru a nan ariyar daga lobanta zuwa okigwe nan yankin Imo State ne hanyar Owerri. Dan uwan ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a kudancin Najeriya Yusuf Adamu ya ce sun bi hanyoyin sanin inda ƙanin nasa yake amma har yanzu ba labari. Sunana Yusuf Adamu mazaunin garin Barikilari. Memba kuma ƙungiyar National Union kuma sana'a mu kenan tuƙi sama da shekara arba'in. Bala ƙanina ne ubanmu ɗaya uwanmu ɗaya kuma mahaifinmu ya rasu. bala an ɗauke shi ranar 28 ga watan ɗaya sakamakon ya tashi daga kano zai tafi abba da tumatir misalin karfe biyar na asuba an yi waya da shi daga wannan lokaci ba a sake jin ɗoren shi ba har yanzu kuma duk hanyar da za mu bi na mu same shi an bi duka an bi hanyar security mun security wa dss a kigwe mun yi report mas commander na Akigwe. Mun report wa CAM na Akigwe banda sauran organization da muka dan muka gaggaya musu. Duk mun yi bakin kokarin da abin abin ya zama ana ta yaudara. Ce da su haɗa mu da su, ba su haɗa mu da su, da su haɗa abin har kusan yanzu an doshi wajen wata ɗaya da wani abu kusan haka. To mu muna roƙon arziki wa gwamnatin tarayya. Mutanen da suka ɓata wannan hanya wanda aka sani da wanda ba sani ba ba sani ba. don akwai mutanen da yawa da suka janye motocinsu ma da kai kaya wannan irin haka za mu ci gaba da yi mu 'yan najeriya ne su 'yan najeriya ne suna da dukiya arewa muna da dukiya a kudu in muka ci gaba da yin wannan abin wane ne zai cutu gwamnati ta duba amma dan allah su tausaya mana muna sai moto sama da miliyan arba'in a kwace moto a kashe mutum haka ake kidnapping dukiyan kuma shaidar dan arewa ba a taba na kowa ko ni kafi sai dai in dai ka fito daga arewa kowane yari kake in dai arewa kake za su kashe ka tunda aka dauke dan uwan naka kun taba magana da shi ko so ɗaya ba wanda ya taba magana da shi yanzu sai dai nan ban waya ko daya dukkan wayoyin su shaida trakin kawai dura da rashin yawa to mu muna roƙon arziki ne wajen gwamnati ta duba wannan yanayi mu muna son ƙasan ta ci gaba zama zama ƙasa ɗaya duka muna karuwa da juna ba za mu so mu raba ƙasan ba shi bala ya bar yara goma sha biyu ‘ya'yansa matansa daya Mahmud Jafar shine mashawarcin kungiyar direbobin. Ya wannan dauki daidai ya ɗauki lokaci mai dama ana mana ɗauki daidai. lokacin da al'amura suka taɓarɓare tsaro ya zo ya zama na babu shi to gaskiya mun bi mun bi mun bi ina ganin gidajen labarai kusan duk mai bibiyar labarai zai ji mana kokawa akan abubuwan da ake mana to amma na wannan karon abin ya zo ya yi tsamari ya kai ga mu ne muke kai musu abinci kuma ya zama na cewa abincin da muke kai musu nan bamu da kwanciyar hankali idan ka tashi tun daga nan ka bar gidanka to fa sai an kira an ji ka sauka a inda ka tsaya kafin hankalin mutane ya kwanta wannan abin da yake damun mu kenan muka ce to mu 'yan ƙasa ne masu biyayya ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba amma za mu bi duk hanyar da ya kamata mu bi mu sanar da gwamnati ce halin da muke ciki amma kuna da adadin waɗanda aka kashe a yankin kudancin eh, najeriya gaskiya alƙalman da muke da shi a ba a ƙasar ba mun rasa mutane za su kai ɗari har yanzu akwai wanda ba mu gan su ba kuma a baya ma akwai wanda ba a su ba na kwanakin nan mutane suna da yawa kuma wannan abin ba wai ya shafi mutanen jos ne kaɗai ba ya shafi duk wani direba ɗan arewacin najeriya wanda yake zuwa kudu da wanda ma muka sani wanda muke da rekod ɗin shi da wanda ba mu da rekod ɗin shi kusan duka abin ya shafi kowa da kowa wannan abu ne ruwan dare ne wanda muna kira da gwamnati da don allah don annabi kamar inda muke kai abinci abinci security ne ma ƙasa duk ƙasan da babu abinci to gaskiya wannan ƙasa ana cikin matsala. Wai babu jami'an tsaro da za su ba ku kariya ne? To gaskiya harkan jami'an tsaro suna iyakacin ƙoƙarin su. Wayannan mutane da aka rasa su na baya, wanda aka rasa su 28 ga watan ɗaya. Kusan mun rifotin ma jami'an tsaro a nan police headquarter a Imo State da nan eh, eh, area command na Akigwe da army camp na nan a kigwe da kuma dss office da yake nan a kigwe wanda har an tracking location ɗin da mutanen nan suke amma har a maganin da a yau babu wani labari da ya zo daga gurinsu na kokari don a kubutar da wayannan mutane kamar kuna barazanar janye ayyukanku daga kudancin najeriya kenan idan kana nan kai dan kasa ne mai biyayya rana ɗaya ba za ka zo ka ce ka shi ba wannan shine matakin mu na farko idan gwamnati ta ɗauki mataki akan abin da ake mana to insha Allahu za mu ci gaba da kai abinci amma daga wannan hira da muke yi idan har ba a ɗauki mataki ba to za mu janye kai abinci zuwa kudu kuma ba wai jos eh, kadai ba dukkanin jihohi wanda suke da manyan motoci suke ta'ammali da manyan motoci za mu zauna za mu saka rana na dakatar da kai abinci wannan guri har sai an ɗauki mataki kuma har a yanzu muna nan akan bakanmu mutanenmu da aka ɗauke su muna son gwamnati ta iyaka su ƙoƙarinta a damana da su gaskiya yanzu a mutanen da muke nema a hannu a wanda dai aka yi na kwanan nan muna neman mutane sun kai hudu wanda mu muka san su 'yan cikin gida kenan banda kuma 'yan waje yaushe suka bace. sun ɓace tun ranar 28 ga watan daya kuma har yanzu ba kuma har yanzu wanda da muka yi magana da su waɗanda suka ɗauke su sun gwana mana cewa wannan maganan yara ma a basu kusan ba sa nan mun yi ciniki da su tun daga naira miliyan talatin har a jiya an dawo sun take tura mana da wani bidiyo akwai ga mota za su fito da shi mu ba da naira miliyan ɗaya za su ajiye mana motar mu inda za mu ɗauka to mu da mun ba motar mu ba gawawwakin 'ya'yanmu muke so idan an kashe su kuma an kashe su muna son gwamnati ta duba gwamnatin wa'annan jihohin za su biya mu diyan wa'annan mutanen da aka kashe idan kuma suna da rai muna son don allah don annabi muna jin hankalin gwamnati da duk inda za a yi a fito da su da ransu. To madalla a gaida Zainab Babaji idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za a ji mu dauke da wani shiri na musamman wanda muka muku tanadi. Amma yanzu a madadin ita Zainab Babajin da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya.